danna subscribe domin kasancewa tare da mu sai ku danna alama ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura bidiyo za ku same shi وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi muku maraba da kasancewa tare da mu ta ci gaban wannan shi da muka fara kawo muku na tarihin musulunci wanda yake zuwa mu kai tsaye ta wannan tasha mu salam tv nigeria tare da ni muhammad bello bashir idan ba a manta ba a shirin farko da muka yi mun ɗauki matashiya kimanin guda hudu da muka tsaya a daidai lokacin da aka dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam garin makka bayan an shayar da shi a cikin ma'ana ƙabilar banu sa'ad yanzu kuma insha Allah za mu tura daga inda muka tsaya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara hudu a garin banu sa'ad sai zamana wani abu ya faru wanda ya wajabtawa masu shayar da shi su dawo da shi ga iyayensa abin da ya faru kuwa shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da yara sai suka ga waɗansu mutane guda biyu sun zo suka kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaga ƙirjinsa suka fito da zuciyarsa suka zare wani gudan jini daga ciki sai ɗaya daga cikin mutanen da ko ɗaya daga cikin waɗanda suka zo sai ya ce wannan shine rabon shaidan tattara da kai ashe waɗannan mutane mala'iku ne ubangi subhanahu wata'ala ya turo su Ya ce wannan shine rabon shaidan tattara da kai sannan kuma sai aka wanke zuciyar tasa a cikin wata tasa ta zinare da ruwan zamzam a ciki aka mayar da ita suka ɗinke kamar yadda ake operation a wannan lokacin namu yau wannan ne ya sa masu shayar da shi wato halimatu bintu abibu Aib, a sadiya da mijinta suka dawo da shi wajen iyayensa a garin makka domin wannan abu da suka gani suna tsoron kada wani abu ya faru da shi sallallahu alaihi wasallam har wato ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ina ganin wannan bigiran na inda aka tsaga Ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan abu da ya faru sai aka dawo da shi zuwa garin makka suka dawo da shi wajen iyayensa domin suna tsoron kada wani abu ya faru da shi a hannunsu wannan shine a takaice abin da ya faru yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara shida a matashiyarmu ta shida kenan sai mahaifiyarsa ta rasu a wani da ake kira da al'abuwa'i wuri ne da ke tsakanin garin makka da madina ta je garin madina ne domin ziyara da ma'ana a wajen 'yan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce ta je ziyarar kabarin mahaifinsa ne wanda ya rasu tun a baya kamar yadda muka ambata kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar dawowarsa wato daga garin sham yayin kasuwanci rashin lafiya ta kama ta a hanya a wani da ake kira da al'abuwa a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya mata rasuwa a wannan lokaci ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ba shi da uwa ba shi da uba hakan ne ya sa rainansa sallallahu alaihi wasallam ya dawo hannun kakansa abdulmuttalib ya kasance yana tausaya masa sakamakon halin da yake ciki kuma yana ƙaunarsa mutuƙa da gaske kai har ma ya kasance yana fifita shi a kan ‘ya'yansa na cikinsa ya zaunar da shi a ɗakinsa yana shafa kansa yana ce wa sauran ‘ya'yansa wallahi inna lahu la sha'anan ya ce wallahi lallai ya kasance yana da sha'ani mai girma ma'ana lallai wannan zai zama babban mutum a rayuwarsa matashiya ta bakwai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara takwas sai kakansa abdulmuttalib shi ma ya rasu a baya mun ji mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ta rasu to yanzu ya shekara takwas kakansa shi ma ya rasu hakan ne ya sa renansa ya koma hannun aminsa abu talib kuma ya tsaya da haƙi mai girma don ganin ya sauke nauyin da yake kansa ya kasance ya ba shi kariya mai girman gaske zai yi fada da kowa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kasancewa sai dai wani kalubale ga matasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba ya da cewa tun daga kanin mahaifinsa zai masa komai a'a sai ya kasance yana yin dan wani abu wanda zai bashi abin da zai bukatar rayuwarsa da shi kamar yadda yake faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi sabai suka ce har kai ya manzan Allah ya ce na'am ni ma na kasance ina yi wa mutanen maka kiwo suna dan bani dan wani abu suna bani dan wani kuɗi kamar yadda ya ba cikin sai muslim da sira ta ibn hisham ga kenan matasa ko da mahaifanka ko mai kula da kai na daukar nauyinka daga cikin abin da zamu koya a wannan sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji subhanahu wataala ya ce rayuwarsa gaba ɗaya abun koyi ce shine ya waje ba gare mu muna yin wani abu nan da can wanda zai baka abin da zaka tsaya da shi a cikin rayuwarka matashiya ta takwas yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara goma sha biyu sai amminsa abu talib saboda ya ga cewa ba ɗanci ma zaune ba ne sai ya fara fita da shi ma'ana kasuwanci zuwa garin sham yayin da suka je garin busra a cikin tafiyarsu sai suka haɗu da wani babban malami ko mu ce mai bauta na addinin nasara a lokacin ne ga siffofin annabta na annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ne yasa ya ja a kan cewa su koma da shi domin idan yahudawa suka gan shi a wannan yanayi tabbas za su nemi su cutar da shi hakan ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka koma da shi a wannan lokaci bai je garin sham ba domin gabatar da wannan kasuwanci da za su yi a wannan lokaci matashiya ta tara a takaice yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara goma sha biyar wasu muhimman abubuwa guda biyu sun faru a tarihin rayuwarsa a garin makka abu na farko shine yaƙin da ake cewa harbul fijar yaƙi ne da ya faru tsakanin ƙwarai da ƙabilar hawazin an ce masa yaƙi na alfijar ma'ana fajirci saboda an yi shi ne a cikin watanni masu alfarma kamar yadda muka sani tun zamanin jahiliya sun kasance suna girmama watannin nan wato ashirul hurum wannan ya faru a wannan lokaci annabi ya ce ya halarci wannan yakin har ya kasance yana tattara wato kibau kibiyoyi ga amminsa shi bai shiga cikin yakin ba amma ya kasance idan kibiyoyi suka zube yana tattarawa ma'ana yan uwan mahaifinsa bayan wannan abin da ya faru akwai wani abu muhimmi wanda shine matashiyarmu na goma a wannan lokaci da ya faru shine abin da malamai suke kira da hilful fudul ma'ana taro da aka yi na haɗin kai akan cewa duk mutumin da ya zo zai zalunci wani namu ne ko ba namu ba za mu tattaru domin ganin mun taimakawa wanda aka zalunta abin da ya jawo wannan ma'ana yarjejeniya da aka yi kuwa wani mutum da ake kiransa da wa wani mutum daga cikin ƙabilar Zubaid ya sayi kaya daga wajen Al'as bin Wa'il ɗaya daga cikin manya-manyan a manyan mutane daga cikin ƙwarishawa sai ya hana shi kuɗinsa har ya kasance ya tauye masa haƙƙinsa sai ya kururuwa ya ce ya ku mutanen garin makka ga abin da ya same ni wannan abu shi ya ja hankalin suka ce to daga yanzu duk wanda ya zalunci wani to tabbas za mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin mun taimaka masa ma'ana don ƙwato haƙƙinsa to wannan na daga cikin manyan abubuwa da suka faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wato shekara goma sha biyar a shekarunsa yake cewa na je wannan yarjejeniya a gidan abdullahi bin Jadu'an, ya ce wallahi ta fiye min a bani raƙuma masu tarin yawa jajaye Ya ce kuma da za a kira ni irin wannan yarjejeniya a musulunci a yanzu wallahi da na amsa wannan shi ne abin da ya faru iya abin da za mu iya ɗauka kenan a karo na biyu na shirinmu na tarihin musulunci domin neman ƙarin bayani ko gyara ko kuma ba da gudunmawa ta wannan shiri namu za a iya tuntun mu ta wannan lambar waya da ake gani a jikin wannan hoto kuma a yi subscribing wannan shiri domin samun shirye-shiryenmu na gaba a madadin hukumar salam tv nigeria ni muhammad bello bashir nake cewa ma shiri na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu sai ku danna alamar ƙalarrawa ta yadda da zarar mun ɗaura bidiyo za ku same shi